sace kanan sama'ila yunusa kaduna da ake sa ran za a gano shi da ransa ko da hakan zai kai gazantawa da waɗanda suka sace shi amma daga bisani aka samu gawarsa ya sauya tunanin mutane da jefa juyayi ko zulumi tun da bayanai daga rundunar soji sun nuna ta ranar da aka sace marigayin aka yi masa kisan gilla mutane sun sawa ba da diya a sako yan uwansu idan irin wannan lamarin ya faru da gwamnati ko jami'an tsaro ke cewa gurguwar dabara ce da kan sa masu satar ƙara bullo da dabaru da ci gaba da sace ƙarin jama'a don neman kuɗi ta haramtacciyar hanya in ba manta ba tsohon dan majalisar jihar Gombe Jalo Gangama an taba sace shi wajajen sallar asuba inda masu sata rata da sauran sallah suke tare da shi kafin daga bisani Allah ya kubutar da shi. Hakanan shi ma mai fina-finan Nollywood Hidoci ya ce matasan da suka sace shi sun yi ta yi masa hidima. Ko da za a ce irin wannan hidimar kan juya zuba hannun jarin samun kuɗin fansa mai tsoka. Imran Adam mai nazari ne kan harkokin yau da kullum wanda ya san rikicin Sudan da sauran lamura na laifukan yankunan Afirka a jami'a da Arabiya ya raba ajin masu sace mutane zuwa gida uku. akwai masu sace mutane saboda harkar tsafe-tsafe mafi yanzu suke satan yara ko mata kan sace yaran irin su cire musu wasu bangare na jiki ko dai ido ko kunne ko baki ko harshe ko kuma wani bangare na jikinsu akwai masu satan manya domin neman fansa sannan ko akwai masu satan manya domin kawai kisa in haka ne malam imran ya nuna sauran hanyoyi biyu na sace mutane saboda tsafi ko saboda kashe mutum ba magani kin qur'ani ya karanta da wanda akwai addu'o'in da mutum ya karanta su da safe Allah zai ba shi kariya har rana ta fadi idan mutum ba musulmi bane fa ko kuma wanda watakila yake bin addinin gargajiya shi ma wataƙila ba zai rasa wasu addu'o'i ko wasu hanyoyi da addinin sai koya masa ba wanda Allah zai iya ba shi kariya ta wannan hanyoyi saboda abin da ke faruwa malam nasiru mafi yawancin al'umma suna sakin yara ne sai ka je unguwa ka ga yara guda talatin ko guda arba'in suna yawo suna tsalle tsalle kan titi ba tare da wani abin nan ba to wani yana zuwa da ɗan kayan daɗi kawai ɗan miƙa ma yaran kawai sai ya ja yaran su gaba tsara yara a cikin gida shi zai iya bada kariya a ta wannan ɓangare. a nasa ɓangaren ƙwararre kan harkar tsaro kabiru adamu na gani ya zama wajibi jami'an su ke amfani da fasahar zamani wajen magance wannan matsalar. su ɓarayin wani lokaci suna amfani da wayar shi wanda aka sake din da yake sun gano cewa in suka amfani da wata wayar ana iya gano su abin mamaki mun san cewa 'yan sanda sun yi ta karɓan kuɗaɗe daga wurin gwamnati na sayan na'urar da za ta tabbatar musu inda ake waya to dalilin da ya sa ba su amfani da na'urar shine ya kamata fito su yi mana bayani ya kamata a ce kowane area commander yana da na'urar nan idan har suna yi to ina tabbatar maka za a iya gane ta nan da nan tunda ah, shi wanda ya sace mutumin in dai ya sata ne da niyyar karban kuɗi zai waya ya fice ga abin da yake so to tun ga lokacin da za a gane shi shin akwai laifukan da akan yi a wata uwa duniya da ba su iso nan Najeriya ba da dai ana cewa ɗan Najeriya ba zai iya kunar bakin wake ba sai gashi yan Najeriya na iya kunar da ta kai ta gujiya hakan nan ta'addancin ya kai ga gasa ɗan adam da ransa har ya daina numfashi Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya